Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma amurka za ta samar da karin taimakon tsaro ga kasar ukraine in ji babban jami'in shirya sanar da dabarun tsaron kasa john kirby yana faɗa wa murya amurka a wata hira a jiya juma'a da aka tambaye shi ko washington za ta saurara wa kashedin rasha na kada ta aika makamai masu linzami na kariya na zamani na patriot ko kuma ta yi kasadar ganin mummunan sakamako sai ya ce rasha ba za ta nuna wa amurka abin da za ta yi ko kuma wata ƙasa ta nuna wa amurka irin taimakon soja da ya kamata ta baiwa ukraine jami'in ya ce washington ta haɗa kai da ukraine suna magana kusan a kulli yaumin akan irin bukatu da suke da ita kana ana tabbatar da ganin an biya mata bukatunta Kirby ya ce Washington ta mai da hankali akan ganin Ukraine ta yi galaba a fagen daga ta kowace hanya da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ke muradi. A jiya Juma'a Prime Minister Japan Fumio Kishidi ya yi nuni da China da Koriya ta Arewa a matsayin barazana ga yankin, lamarin da ya kai ga garan Babul a dabarun sojojin kasar ciki har da kashe kuɗi da sayan makaban kariya masu cin dogon zango. a wani taron manema labarai a birnin tokyo kishidi ya ce yanayin tsaro a kewayen japan ba shi da kwanciyar hankali a don haka gwamnatinsa na nazarin ganin ko shirin kare kanta zai kawar da wannan barazanan da ƙasa ke fuskanta bisa ga karfin abokan adawarta da sabbin hanyoyin fada ya ce bayan gudanar da wani atisayi na hakika an tabbatar da cewa sojojin tsaron japan ba su isa ba a ƙarƙashin wannan sabuwar dabaran firaministan ya ce japan a cikin shekaru biyar masu zuwa za ta aiwatar da wani shiri na sama da dala biliyan 320 na ƙara ƙarfin sojojinta inda kuɗin da ake kashewan zai kasance kashi biyu cikin ɗari na yawan kayayyaki da ƙasar ke samu nan da shekarar 2027 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a jiya juma'a ya jagoranci kaddamar da ofishin kula da harkokin china na ma'aikatan harkokin wajen amurka wanda aka fi sani da china house don gudanar da gasar amurka da beijing a cikin wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar ta ce ofishin zai sa ido ne akan manufar shugaban amurka joe biden na budaden tsarin kasa da kasa na bai daya da kuma tsarin da gwamnatin ƙasar ta dauka kan ƙasar china ma'aikatan harkokin wajen ta ce ofishin na china house yana da muhimmanci ga ajandar zamani na blinken wanda yake bunkasa ta da fasaha da kayayyakin aiki da albarkatu don aiwatar da manufofin amurka game da kasar china a cikin shekaru goma masu zuwa a matsayin kalubale na kasa da kasa mafi tsarkakiya da muke fuskanta hukumar lafiya ta duniya ta ce sauyin yanayi shine ya haddasa bullar cutar kwalara da ba a taba gani irinsa ba a duniya a wannan shekara akalla kasashe 30 ne aka bayar da rahoton bullar cutar mai saurin kisa a bana kusan kashi uku fiye da yadda aka saba gani philip babuza shine shugaban tawagar who kan kwalara da cututtuka masu yaduwa ya ce akasarin barkewar cutar kwalara sun zo ne a daidai lokacin da ake samun munanan sauyin yanayi kuma a bayyane yake sauyin yanayin ya shafe su kai tsaye babu alamar lamarin zai sauya cikin sauri hukumar kula da sauyin yanayi ta duniya ta yi hasashen cewa yanayin sanyi a kan teku da ake kira lanina zai ɗore ha'i zuwa ƙarshen wannan shekara tsarin wanda ke sanyaya saman ruwan teku ana sa ran zai ci gaba da gudana ha'i zuwa shekarar 2023 hakan kuma zai tsawaita fari da ambaliya da karuwar guguwa yayin da amurka ke marhabi da shugabannin afirka a birnin washington dc domin gudanar da wani taro a wannan mako an mayar da hankali akan tarihin 'yancin kafofin yada labarai na kasashen da dama labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता कैसा एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है Jama'a salama alaikum barkamu da asuba da fatar an gwaye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya? Lafiya kalo alheri ya wuri da ku. Lafiya lau <laughs> barka da ganin asabar na eh. biyun karshe a shekara ta 2022. 22 haka. Muna <laughs> cikin masu godiya. Gaskiya Allah ya mu da rabu da lafiya. mu. Sai godiya, sai godiya. <laughs> Kuma kamar da muka tallata. Eh. aikan mun saya da tsada kwarai kuma an sai da mana Mun saya da tsada baba. Wai wai wai wai. Sakonni kace kace. Eh to adalci za mu musu. Na'am. Za a bi ta ƙasa ne daga zuwan su duk inda aka kai inda muka tsaya yau mako mai mm. zuwa za mu ci gaba da Abin da bature ce first come first serve. Wa first come first serve inda aka tsaya a shekara ta kare shikenan sai kuma baɗi. Eh baɗi. Yawwa to bari mu kamar da muka eh, sanar. Mm. Ah, yau ra'ayi ne daga bakin mai shi. Haka. To za mu saki layi domin jin gaishe-gaishe da labarai da suka fi ɗauke hankalinsu da kuma labarai eh, kamar yadda aka aiko mana ga hmm. fili ga doki. Gaskiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu BOA Hausa. Eh sunana Salisu Tankari ma'aikacin radio a nan jamhuriyar Nijar. jihar doso gundumar dogon dutse eh, a gaskiya shirin ranku suna birge ni musamman nima dai shirin da ya fi birge ni shine na bafin latani da kanuri wato shi fillace ya yi jira ya yi jira abin ya gade ba a zo ba aka kuɗin na mari ya daddaba ma dpo mari billahi ya ce to an tawo a ba da kuɗi su ya gaji da zira ta to wannan labarin ya bayan da dariya sosai Allah saka muku da alkhairi kuma kuna kokari sosai wannan shiri naku Grace Alkhairi Abdu Yakubu Makeri Ubangiji Allah ya kara muku karfin gwiwa da kuma haƙuri da kuma yadda kuke nishadantar da mu da wannan shiri mun gode Allah saka da alkhairi sako daga Salisu Tankari Rado Farhan a nan tsakiyar birnin Dogon dutse jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum boa hausa sunana shamsuddin ibrahim malamfashi jihar katsina a Najeriya, da farko ina gaida mai gida na abbas dan juma gata da iyalansa ina gaida abokina zahaddin lawal sarkin tsafta daura abdulmajid yawo umar gwajo-gwajo hafiz surajo sandamu abdullahi aliyu daura salawa data daura da sauran dukkanin abokaina na gpss daura 2002 ina gaida abokina ismail umar kenis ina gaida jamilu murtala insha allahu malumfashi ina gaida abdullahi sada aliyu malumfashi kamaladin umar malumfashi ina gaida matata aminatu almustapha malumfashi ina gaida malam haruna mai wankin hula malumfashi alhaji abdulbasiru bella datti malumfashi ina gaida abdulbasiru miranda malumfashi da sauran duka yan uwa da abokan arziki Assalamu alaikum mai magana Shamsuddin Ibrahim Malamfashi. Assalamu alaikum rahmatullah. Grace Alheri Abdu ina kwaya, ina gajiya ya aiki. A gaskiya ina jin daɗin shirye-shiryen ku. Wannan shiri da kuke yi Ubangiji Allah ƙara haɓaka gidan rediyon ku ya ƙara sanya muku albarka da kuma ci gaba da zaman lafiya. Sunana Sabi'u Lawal. ina magana da ku daga katsina state kankara local government bayan haka ina gaida mamata hajiya sa'adatu da alhaji lawal da kuma kakana malam musa na iyara mai almajirai da yayye na kamar mutaka lawal ma'ini lawal basira lawal wasila lawal basira lawal da kuma lauratu lawal da 'ya'yan yayyena baki ɗaya sannan ina gaida kanwata asiya haru asiya murtala da hadiza haruna mani kankara da uzaifa haruna mani kankara da sauran bayan allah waɗanda suke abokanaina da dukkan abokanaina waɗanda muke koyarwa da su a king's children school kankara ina masa fatan alkhairi allah ya zaɓa mana abin da ya fi zama alkhairi amin na gode mu huta lafiya ina jin daɗin sauraron ku daga sabi ulawal bakin dam ankara Assalamu alaikum mu biyoyi Hausa mai magana Aliko ta kafinta daga nan Yalwan a kwace karamar hukumar Bariki da Jihar Plateau. Da farko na mika sakon gaisuwan fata alheri zuwa ga Bashir Tela lafiyan bare bari sai Adam Yusuf Basa Jihar Plateau. Akwai Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari, akwai Jamila da Fatima kan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. akwai Hussein Dangote Karasuwar jihar Yobe, akwai Salihu mai shinkafa song, akwai Lawal bin Hambali MC Dan Silva Sokoto, akwai Haruna BBY Tarmasuwa, akwai Ibrahim Dan Fulani a yari, akwai Kadora Diga ga Dan Fulani Warji da JT Love Jikan Duna, akwai Malamu Kura garin Sarkin Noma, akwai Ayuba Isa garin Sarkin Noma. akwai Ilyasu Yakubu Digawa, akwai Ibrahim Yazdi Kusa Zaria, akwai Bashir Mamman Dan Inna Kadisau, akwai Yahaya Danno Azare, akwai Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi, akwai Alhaji Kabiru Fiyarwo tare da matansa a gindan akwati, akwai Umar Garu da matansa Hawa a gindan akwati, akwai Alhaji Babaji a gindan akwati. Ina gaida surka na Hajiya Idna a cikin garin Yalwan gindan akwati da mata na Maimuna. Na gode VOA Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana shafale kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa rediyo voa barkanku da aiki filin a bari ya huce da fatan gabaki ɗayanku karkacaf ma'aikatan voa kuna cikin ƙoshin lafiya allah ya sa haka amin a gaskiya babu wani shirinku na voa wanda suke yi gabaki ɗaya wanda baya burge ni Ga baki daya shirye-shiryen nan ana tsaro ta saboda gidan rediyo ne wanda ta san abin da take yi saboda haka mu masu sauraron voa ba abun da za mu ce sai dai mu yi muku fatan alheri da irin gudumawa da kuke ba wa talakawa in na siyasa ne kuna ciki in kuma na arhini ne kuna ciki in na jin daɗi ne duka kuna ciki in kuma an koma filin a bari ya huce ga gimbiya sarauniyar miyango alheri grace audu ga ta kuma ga baba ya kuma makeri ta zo ta kama shi ta rike tamkar kaman wanda ta haife shi to kaga kuwa in ana samun shugabanni suna irin wannan riko na masu ba da rahoto a duk inda suke to uh, sun kai matsayin da za a jinjina musu game da ƙari gashi kuma kun samu shugaba wanda ya san abin da ya kamata kuma wanda ya san abin da shi yake yi alhaji aliyu mustapha Sakoto. allah shi kara mana lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali wannan ƙasa namu najeriya ga zaɓe na zuwa muna roƙo allah ubangiji sarki mai kowa mai komai ya ba mu shugabanni na gari masu jin tsoron Allah masu kuma tausaya tausayawa talakawansu. Allah ka sa wannan zaɓen da za a yi mu yi shi cikin lafiya da ƙoshin lafiya. Ni mai magana shafale kafin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa kuma kakakin mai martaba sarkin kafi. Da fatan za mu gama cikin ƙoshin lafiya Allah ka sa mu yi shekara lafiya mu ga shekarar nan ya ƙare mana lafiya mu gani har na baɗin baɗaɗa salamu alaikum na gode ku gama lafiya assalamu alaikum rahmatullah bbc hausa ina muku wata kari da batan kuna lafiya duka gurin ku gaba ɗayan su tun daga dakata ɗin zuwa ƙanƙanin ku yana yi kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya Allah shi ƙara muku lafiya ya ƙara muku wasila kuma Allah ga ɗaukaka wannan gida radiyo mai taron labarka eh, ni dai na son shiga cikin wannan gasa da ake yi ko ce wannan gida na ku mai tara barka amma yana so aiko mani da program program na ke so na ku wanda duka ga abin da ake yi kuma ga yadda ake yi don samun wa ina shiga cikin al'umma annabi da fatan da kuna cin koshin lafiya a huta lafiya salamu alaikum assalamu alaikum voa hausa ina maka fatar alhairi To, ni dai labarin da ya fi birge ni a cikin labarun da kuka bayar shine na wannan da aka aika ya sayo da naira hamsin hamsin guda biyu. Ɗaya aka ce ya sayo kosai ɗaya kuma ya sayo waina. Daga ƙarshe dai sai ya zo ya kasa rarraba wai ciwo shi ya rasa gane wacce naira hamsin ce ta kosai wacce ce kuma ta waina. Ina gaida na eh, kabiru mai sayar da kayan wuta nasara a rikilla sokoto da nasi mai anguwa da kuma baba na yi darakta mandubala a rikilla sokoto mai magana sanusi umar rikilla le a sokoto Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu Hausa ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Khalid daga nan garin Funtuwa da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. wato shirye-shiryen ku suna burge mu suna kayatar da mu ga nishaɗantarwa ba mu kaɗai ba har zuwa ɗaliban da muke koyawa a cikin makarantunmu kukan ba su irin wa'annan labarai domin hankaltar da su kan wasu ɗabi'u da suke aikatawa da nufin ko Allah zai sa su gyara a gaskiya labarin ku da ya burge na wannan shekarar bai wuce labarin da aka aiki wannan yaro ba bakano wanda a dan hadeja da wata mata ta aika yana mata aiki a cikin gidanta ta aike shi so mata tarugun naira hamsin albasa ɗari naman ɗari bakwai ta ji lissafi abubuwan take so ya so mata ga baki ɗaya a ƙarshe ta rubuta mashi total kuɗin sun kama dubu ɗaya da ɗari biyu duk je sai wa'annan kayan miya da nama da komai ƙarshe dai bai so wannan total ba yanin giyawo a kasuwa yana neman total to har dai mijinta ya dawo ba a wannan girki ba bayan ya dawo gida yana kuka ta ce mai lafiya ya ce shi fa ya so komai da komai amma dai abin da ya rage bai so ba shine total wannan labari gaskiya ya burge ni sosai kuma ya faɗakar da ni akan mutane in za su yi abu su rika danganta abin da majibancin abin ba wanda bai san abin ba assalamu alaikum uh, voa uh, hausa na gaida duk lahirin uh, Uh, ma'aikatan uh, voa sunana aminu lawal usaini tsohon ma'aikacin nips a jos uh, na gaida mamana da ke jos a gangare hajiya fatu hassan na gaida duk 'yan uwanta dangin nono na gaida sauran 'yan uwa da suke garin jos wayanda muka yi aiki da su a jos tirolin company na gaida alhaji sule waziri nauyi tailoring service da shauran abokanai da suke jos a bauchi na gaida abokina umar gul da malam dalhatu usman da kuma umaru gisko idan na dawo nan kaduna na gaida iyalina matata aisha da 'ya'yana adam da amina idan na wuce zaria na gaida al'illahirin duk 'yan uwana da suke anguwan fatika duk na gaishe su wato ni abin da ya fi bani dariya shi ne direban nan da ya ɗauki mai gidan shi suna tafiya wanda yake yawan tsangwamar shi mai gidan ya tsaya ya ce yana so zai yi fitsari to bayan ya tsaya yana fitsari direban nan ya fito kawai sai ya ruga a guje kuma ga shi jeji ne mai gidan ya juya yana kallon shi ya ga direba ya fulle a guje to shi ma kawai sai ya rintuma ya bi shi a guje suna gudu yana gudu direba ya je can yana bin shi yana bin shi yaya yaya kawai sai ya can je ya sa ya juya ya ce mushi yaya yaya me ka gani me yasa kake gudu sai ce a ni kawai ai na na gaji na ne kawai na ji na gaji ne sauransu kawai to wannan shi ya ba dariya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boa hausa fatan harkari ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo da farko dai sunana amira adamu malama dori daga jihar jigawa to hakikalin gaskiya wannan shiri yana nishadantar da mu yana samun farin ciki a lokuta da dama idan muka saurari sama cika misin din wannan shiri ba kuma akan batun labarin da ya fi kowanne da ni to ni ma labarin da ya fi kayatar da ni akwai labari da wani miji ya zo ya kawo matarsa kyauta ya bata a cikin kwali ba tare da ta san ko menene ba ita kuma ta dauka ta bada da ƙarshe kuma take dana sanin abin da zai wani labari ya kayatar da ni kuma na so mi gaisuwa ta ga mutane kamar umar baban yaya sabon gida isa lawal girgir sani muhammad cindo unguwar karofin madaki um, comrade hassan hamdu sulatan karkar akwai ado salati goma ga annabi rijau akwai anas bin malik a ci lafiya akwai rabi idako dunari malam akwai awal siniya dunari malam akwai abdullahi aliyu koya ƙaramar hukumar miga akwai malam sama'ila sansani ƙaramar hukumar miga akwai dauda usman bulizawa ƙaramar hukumar miga akwai haruna garba gidan kanya karamar hukumar miga akwai sani mai gari sansani karamar hukumar miga akwai bala mazawa sansani karamar hukumar miga da kuma dukkan ma'aikatan boe fatan alkhairi a gare ku sunana aminu adamu malam madori na gode assalamu alaikum boa hausa da fatan kuna lafiya kuma yadda nake lafiya na gode ubangiji allah sa a gaba lafiya mun gode da labarai da taimakon da hukai allah shi biya ku suna na muhammadu malici na sa a gaba lafiya na gode muna da kowa da kowa da yan uwa da abokan arziki assalamu alaikum wa rahmatullah voa hausa eh, ina muku gaisuwa da kuma karramawa bisa ga Eh, wato shirye-shiryenku masu kayatarwa wato ni ban taba ga wani shirinku da aka ce ba shi da amfani ko kuma bai amfani al'ummar kasar nan ba baki daya saboda haka dukka filayenku dukka shirye-shiryenku sun burge ni ina muku gaisuwan karshen shekarar nan eh, kuma ni mai suna umar borno daga boso local government a jihar niger state a nigeria eh, gaisuwan da nake da shi babba da zan yi ina so in gaida 'yan uwanmu wanda rashin tsaro ya resa da 'yan uwansu a wurare a jihohi daban-daban ko kuma a local government daban-daban a fadin najeriya dinnan allah samu shiga sabon shekara da sabon salo ya allah ka yayi mana wayannan mu duka don darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallama mai magana umar borno daga bus local government jihar niger a najeriya na gode To, baba ka ci gaishe-gaishen yau kuma hmm. labarin da ya zama zakara a eh. cikin ɗimbin labaran da muka aiko da su ga labarin da ya zama zakara. To, ni ne sani eh, mai manja kasuwan barikin ladi jihar Filato. Wani ba sakwace ne a lokacin da wato a arewacin Najeriya ana wahalan garin rogo. Ni ne sai ya tafi Lagos don aikin leburanci na kankare. to lokacin da suka yi su kuma da biyan su can lokacin da ake aiki akan ba lebura mudu daya na gari da suga ana ba su to shi ko wanda ya ga can arewa a sokoto gari na dan garogo yana wahala to shi ne dai ta dan ba sha mudu guda to shi ne a ɗabi'an ma'aikatan duk lokacin da aka ɗan ebi garin akan haɗa da garin suga ana mis ana dan ci shi da ya tashi ya gan shi a ha kawai sai ya ta dabbaza da yawa yana ci yana dabbaza yana ci to yayin da aka zo karshe aka zo yin break to shi ne sai jika sauran sai ya sha sai na cikin ya kana kumbura ya ya kumbura shi ne sai je jingina a ya jingina a jikin fula na wannan da suke aiki to wanda ya kai shi sunan shi buba to yayin da ya ji cikin shi ya yi masa wani iri abu shine sai ya ce buba sai ya ce awo mina na ya eh, ce wallahi abincin mutanen kudin gawa kabiri ɗaya shi kai mun ga ciki ma'ana kabiri yana jujjuwa mai a ciki sai ya ce kaɗa mai ruwa sai ya sha ruwa sai ciki ya ƙara haurawa sai ya ce buba eh buba wanga fa garin fa da ni shi kai shi ne sai ce kaɗa mai ruwa ya ce eh na wallahi buba amai so shi na kai sai sa hannu a baki ta amai <laughs> to baba ka ce kai ne ya zaka yi a to <laughs> ke dai ni irin wannan irin wannan tambayoyi saboda kila ni yanda zan yi fa <laughs> ke sa kike gani wani sa'ili nikan dakile a bide dakile wa da shi ke na bari mu ba ba su sauraro su ba eh. su yake hukunci insha Allah to waka zalika yau ma lokaci ya kawo gaba sabili da haka idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ci gaba da baku dama kamar yadda muka sanar domin hmm. kuma ku shigo wannan zaure da bakin ku idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa tana 24 to idan Allah ya nuna mana 31 ga wata hmm. shiri na karshe kenan a bana idan Allah ya nuna mana shirin farko a watan gobe shi kuma eh, gaishen sabuwar shekara za a yi da ikon Allah. Eh shi ma na musamman ne. Yawwa. To na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka yanzu a madadin. Baba ya kuma kiri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙoni ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan